To jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu mai suna ji daga bakin mai ita wanda muke kawo muku shi duk bayan mako mako. This is Blind, a brand strategy design consultancy based in Santa Monica, California. A ah, za ku ji yadda tattaunawar namu za ta kasance tare da Honorable Abdullahi Jibril Adika da kuma wato wakilinmu Usman Oba. honorable marka da zuwa wannan fili namu mai tarin albarka al'umma suna maka maraba kuma suna son ka gabatar musu da kanka to suna na abdullahi jibra adinka adoni kuma ina neman kwasloshi a karkashin inuwan zayafi ah, honorable ah, al'umma za su su san menene ya baka sha'awa ko kuma menene ya burge ka har ka fito takara kana so ka kasance a matsayin kansila a wannan mazaɓa taka Halala hakika ina da kyawawan manufofi wadda allah ya sa ya ba mu wannan matsayi za mu kai kukayen al'ummarmu musamman idan muka je kan maci bai da na magana ba za mu iya ƙoƙarinmu don kawo ƙarshen damoyin al'umma ko ba gaskiya ba shi yasa mu dole ya kamata mu zo mu yi gogayya su mu bai da namu gudumawa ba ya sa kuma a gani ya ne kamun da yau musamman ma za mu dinga kai kukan mu ga gwamnati don su kawo mana karken matsalolin da al'umma mu suke ciki wannan yana daga daya daga cikin kudiri da munufata don kasancewa wannan neman wannan kujeran sannan za mu mai da hankulan mu ga iyaye mata da kuma yaya marayu baya ka kuma matasa su ne kashin al'umma muna tare da su ɗari bisa ɗari wajen nema musu ayyukan yi da muhalli masu inganci na ji ka ambaci marayu da kuma iyaye mata to anan wani tallafi ne kake da kokari a kan shi idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka a wannan matsayi da kake so ka samu kanka lamuran marayu da kuma iyaye mata na farko gefen marayu akwai wani tsari wani gidauniya wanda za mu yi a kansu eh kasancewa eh, menene eh, sintiri da kai dawo akan hanya ta kuma gefe iyaye mata shine akwai irin koda matsakaicin eh, kasuwanci ne walau ta gefen sabulun sauda ne ko kuma irin sai da su kayan miya na gida da sauransu a kwarai da gaske akwai tsare-tsare da mun dauka musamman akan su iyaye mata da kuma matasa kashin bayan al'umma to jama'a duka duka a nan muka kawo karshen wannan shiri namu na yau wanda muke kawo muku akwai wani lokaci a cikin youtube channel namu na adobe tv mun gode ku kasance da mu a cikin shirin namu na gaba